Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1446 wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2025 wannan shine majalisi na 13 a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan mai albarka ah, wanda yana tambayar shin ya halatta mutum ya bi limami sallar tarawihi sannan bayan sallar tarawihin kuma ya sake yin sallar tahajjud da daddare adadin raka'o'in salloli da mutum zai yi ba su da kaidi ba su da iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce salatul laili masna masna sallar dare raka'a biyu biyu biyu biyu bacin zai yi da aka komi adadin da ya yi wannan babu laifi ba a iyakance shi da iya wani adadi sai shi ne kawai amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yana yin raka'a sha uku ko sha ɗaya shine abin da yake yi baya wuce wannan adadin a wurin sallolin da yake yi na dare amma kuma irin sallar da yake yi kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa fala tas'al an husniha wa tuliha kada ma ka bincika irin kyan sallar da manzon Allah yake da kuma tsawon sallar da yake yi sallah yake yi mai tsawo kuma mai kyau wurin cika rukunnanta da duk abin da ake bukata na sallah. Daka ba za ka zo ka yi sallah ga ta nan ga irinta ba, ka ce ai ba za ka wuce sha ɗaya ba ko ba za ka wuce sha uku ba. An za ka yi irin na manzan Allah sai ka yi irin na manzan Allah kaifan wa kamman. Akwai alkaifu yadda ya yi, sannan kuma akwai alkammu adadin da ya yi ba za ka zo ka ɗauki adadi ba kawai ka wurgar da sifar ko ka ɗauki sifar kawai ka wurgar da adadi idan za ka yi roƙo da sunnar manzan Allah to sai ka yi yadda ya yi a adadi ka yi yadda ya yi a kuma sifa. ba za ka ɗauki adadi kawai don shi ne ya yi maka ba, ka watsar da sifa kuma ka sai ka yi gaba ɗaya ya zama shi ne sunna abinda ba a so shine ba a yin wutiri guda biyu a dare ɗaya ba a yin wutiri biyu a dare ɗaya ba za a yi wutiri da kai a sallar tarawihi ba kuma an zo da daddare a ƙara yin wutiri da kai ka wutiri ɗaya ake yi a dare manzo Allah ya ce na witrani fi lailatin ba a yin wutiri biyu a dare ɗaya kuma abin da aka fi so ya zama witirin shine ƙarshe shine ƙarshe amma idan mutum ya yi wuturi a farko babu laifi zai yi yin ya tsallar shi da liman ya yi wuturi a tarawihi kuma ya samu dama cikin dare ya ƙara yin wata sallah amma ba wuturi. shine abin da ba a yin wutiri biyu sannan kuma wutirin an fi so ya zama shine a ƙarshe amma ba wajibi ba ne in ya yi a farko wannan babu laifi nan yana yin sallama shi tashi kawar ba wuturi ya yi ba in ya fi liman aka yi sallama ya yi sallama a wuturi a shi liman ya yi sallama sai shi kuma ya tashi ya ci koraka a ɗaya bai yi sallama da liman ba ya rufe wannan wuturin kenan naka bai yi wuturi ba yanzu shi kenan zai iya yin haka idan liman ya yi raka a ɗayan shi ya ta wuturi ya zauna ya yi sallama shi kuma sai ya miƙe ƙara raka'a ɗaya ya yi shafa'in ya yi wani shafa'in kenan da aka yanzu bai yi wuturi da liman ba sai da daddare in ya yi sallar da zai sai ya wuturi to wannan ya fi amma in ya yi wuturin ma tare da liman babu laifi an fi so ne dai ya zama ƙarshe amma in ya yi a farko ya yi wata sallar a bayan wuturi babu laifi wannan yana tambayar wannan tambayar wanda yake tambayar yana tambaya ne akan wani abu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam irin waɗannan eh, mas'alolin ko waɗannan tambayoyin wanda wala Allah wanda yake tambayar ba za su amfane shi da wani abu ba ba su da amfani ko kuma irin abubuwan da mutum zai ji kawai ana yayi ana Tashen hayaniya da rigima a kai ya ce di inda ya ji sai ya yi tambaya ya ji me za a ce akan wannan abu shi ma irin wannan tambayar ba ta da amfani haka idan kana da wata matsala ta addini Ka ji ana saɓani a kai ana cece kuce a kai kayan musulmi ne kana da aƙidarka ka san wata aƙida kake kai kuma ka san su wane ne malamai na gaske akan wannan aqidar kuma ka san menene abin da suka faɗa akan wannan matsalar wannan shine aqidar ta shine daidai amma ka je ka bi ka ji ana rigima a can an ce kaza can an ce kaza ka rinka inda ka ji ana karatu ka tura tambaya dan ka ji shi kuma wannan me zai ce wancan me ra'ayi shi wannan bai da amfani ba shi da wata fa'ida ana tambaya ne akan abin da zai amfane ka a addininka da duk matsalar da ake magana a kanta kai ka san su wacce aƙida kake kai kai musulmi ne kai a musulmi kai ahalus sunna ne ko ba ahalus sunna bane in kai ahalus sunna ne su wane ne malamai na gaske na ahalus sunna ka sani ai ba yanzu ne za a faɗa masu wane ne malamai na ahalus sunna ba in ka san su to me suka faɗa akan wannan mas'alar me kaulin su a wannan mas'alar shikenan magana ta tsari dan wani ɗan bid'a ya faɗi magana akan kaza wannan ba abin da ya dame ka da shi dama san ba tafiyar ku ɗaya ba ba hanyar ku ɗaya ba ba matafiyar ku ɗaya ba haka ba ka da alaƙa da bibiyar me ya ce ko ka tambari wancan me za a ce wancan me za a ce yanda ka ji malaman sun yi magana ta san suwaye malamai suwane ne haƙiƙanin malamai a aƙidar da kake tafiya a kai kuma ka san me suka faɗa shi kenan magana ta tsare daga addini ba bibiya ba ne in ji mewa na zai ce mewa na zai ce addini saƙon Allah ne kuma malamai su ne suke isar da wannan saƙon na Allah kuma aƙida shi ilimi addini ne kamar yadda magabata suke cewa abdullahi ibn mubarak yana cewa inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin da kuka kuka gani addini ne haka ku rinka tsayawa ku duba ku ga a wurin wa za ku karɓi addini ba kowa ne ake karɓan addini a wurin shi ba ba kowa ba ne da'awar malami ne shi ko al'umma suka yi da'awar malami ne shi yake zama malami ne shi a haƙiƙani ba kuma za a iya karɓan addini a wurin shi addini ba wasa ba ne hatta waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suna taka tsantsan akan al'amarin addini. ba komai suke yi magana akan shi akan abin da ya shafi addini ba idan wani abu ya taso za a ce a nemi wani a tambayi wani a zai wurin shi ne zai iya yin magana a kai bal mas'ala na tasowa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya tara ashabu Badar duk sahabban Manzan Allah 'yan Badar su zo an yi wata tambaya ana so a jiya za a ba da amsa ne mafita a kan wannan tambaya to wannan eh, abin ya kamata mutum ya sa a cikin tunani shi ya tsaya ya rinka fahimtar addini kuma ya san suwa ne ne waɗanda zai rinka karɓan addini a wurinsu in ba haka ba zai halaka musamman a wannan zamanin na social media kowa na watsa abin da ya ga dama balma wani zai je zauna ya sa kyamara ya kunna waya ya zauna a ɗaki kullum yana fitar da saƙo shi ma malami ne yana fatawa yana amsa fatawoyi a cikin mutane ko mutum bai yi taka tsantsan ba zai halata. ka san wane ne malami su wane ne malamai wanda ka yadda ka karɓi addinin Allah a wurinsu su wane ne za su zama maka tsani tsakaninka da Allah su wane ne za su zama maka tsani da isar ma da saƙon Allah kai kuma ka bauta ma Allah da shi amma an ka zama kawai kana ɗiba ne wane ya ce ka za ka ɗibo wane ya ce ka za ka ɗibo wanda ya dace da san ranka ka yi aiki da shi to wannan ba musulunci kake yi ba bautar wani Allah kake yi su ne wanda Allah ya musu gargaɗi da cewa afara aita manista kada ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya rike san zuciyar shi ya zama shine allon shi ba ya za a yi mutum ya rike san rai shi ya zama mai Allah shine ya zama abin da san rai shi ya yi daidai da zuci san zuciyar shi shi zai rinka karɓa daga kullun zagayen da yake yi duk abin da zai ce to ai malamai ma sun yi saɓani da haka sai zaɓi wanda ya ran shi yake so sai ya aiki da shi wannan bautar san rai ne ba bautar Allah ba ko kuma ya tambayi wannan malamin an ce kaza in ya ji bai mai ba sai ya canza ya koma wurin wani ya sake tambaya haka zai ta tambaya sai ya dace da wanda ya daidai da san rai shi wannan shine bautar san rai da ga mutum ya mutu a wannan ya mutu a bautar wani wanda ba Allah ba kuma yana bibiyar yana tambayoyin da sunan wai addini yake yi in addini kake yi ka san wane ne zaka je ka tambaya kuma in ya faɗa ma ko ya dace da san ranka ko bai dace da san ranka ba dole ka yi aiki da abin da ka ji shine addinin Allah shine hukuncinka domin kai muƙalliji ne muqallidi kuma shine tambayi malamai wa ulama wa yabtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhina alaƙa ala kamar yadda mai ahalari ya faɗa in bai sani bai tambayi malamai kuma malaman da zai rika koyi da su su ne waɗanda suke rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke kiran mutane akan yi ma Allah ɗa'a. ba kiran mutane akan bin wani abu ba ko bin wata ƙungiya, ko bin wani mutum ko bin wata jam'iyya suna kiran mutane ne akan bima Allah Ya yace to wannan shi ne abin da yake kan mutum Kaka da mutum ya saki wannan hanyar to zai faɗa cikin rudani a addinin shi kai da kanka a zuciyarka za ka san ba addini kake yi ba za ka san ba Allah kake bauta ma kana yin abin da ya yi maka ne yau wannan malamai in ya ce za haram ne za halal ne za ka riƙe da an tambaye ka kana yi ka ai malam wane ya yi fatawa ya ce ya halatta shi ɗin nafsin wannan malamin gobe in ya ce za haram ne kuma ba za ka ɗauka ba za ka canza wani malamin kuma ka ce ai malam wane kuma ya ce ai halal ne jiya da ya ce haram ta ƙibin shi yau da ya ce halal ka bi shi daga sai ga san rai kawai muke amfani da shi a matsayin addini daga dole wannan sai mutum ya yi watsi da shi ke za magabata suke cewa man ta tabba a rukasar ulama zan zandaka duk wanda yake bibiyar ruksa sauƙi na malamai in can malama ne ya ɗan sauƙaƙa ka ɗauka sai ka bi wancan kuma inda ya ɗan sauƙaƙa ka ɗauka to duk wanda zai rinka bin ruhas to zai zama zindiki zai fita daga musulunci ba tare da ya sani ba ba tare da ka sani ba za ka bar addini kaka musulunci ba san rai ba ne ba kuma bibiya ba ne mai ra'ayin wane mai ra'ayin wane mai wane ya ce mai wane ya ce a'a musulunci saƙon Allah ne kuma kai har a zuciyarka ka san wane ne zuciyarka ta natsu da shi cewa wannan ya cancanta ka karɓi saƙon Allah a wuri shi ka dole ka karɓa ko ya yi maka daidai ko bai yi maka daidai ba ko ya dace da san ranka ko bai dace da san ranka ba amma daga ran da ka ji ka fara bin barka zazzagaya ko za a samu wani ɗan rangwame to daga lokacin ka kauta hanya ka saki hanyar Allah ka bi ranka da haka dole ne mutum ya kiyaye in zai yi tambaya kuma ya yi tambaya akan abin da zai amfane shi a addinin shi ko ya amfane shi a rayuwar shi ta duniya ba wai abin da ya ji ana yayi a social media ba ba wai abin da ya ji ana musu ana saɓani a kai bari ya ɗauko ya ji me za a ce ba wallahu alam ah, muna cikin suratul baqara ah, darasin da ya gabata mun tsaya a aya ta hamsin da biyu za mu tashi akan aya ta hamsin da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون har yanzu ne Allah yana ci gaba da koro mana bayani akan ni'imomi da Allah maɗaukacin sarki yayi ma bani Isra'il bayan waɗancan ni'imomin da suka gabata na kubutar da su daga mutanen Fir'auna da tsallakar da su daga ruwa da kuma yadda aka alƙawari na munajati da annabi Musa alaihi salam sannan suka koma suna bautar ɗan maraƙi bayan tafiyar annabi Musa da kuma yadda Allah ya yi musu afuwa bayan wancan babban zunubin da suka yi ma Allah wanda suka cancanci uƙubar Allah mai girma amma Allah ya yi musu ni'ima kuma ya yi musu afuwa akan wannan aikin da suka aikata shine Allah yake cewa thumma afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun Allah ya ce yayi muku wannan ne ko za ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ci gaba da lissafa wata ni'imar da ya bani Isra'il Allah ya ce wa in ataina Musa alkitaba kitaba wal furqana la'allakum tahtadun har ila yau ka tuna musu Ko tuna ya ku bani Isra'il lokacin da muka ba wa annabi Musa alkitab muka ba shi littafi littafi nan? malaman tafsiri sun yi a akan cewa Attaura taura ake nufi ne wa in na Musa alkitab wace ne lokacin da muka ba wa annabi Musa alaihi salam alkitab littafi wal kuma muka ba shi al-qur'an la'allakum tahtadun domin ku sami shari'a Allah ya ba annabi Musa alkitab kuma ya ba shi alqur'an domin ku sami shari'a malaman tafsiri kamar yadda ya gabata sun yi ijima'i cewa alkitab ana nufin attaura. taura kamar yadda Allah ya ce wala qad na Musa wa Harun alqur'ana wa dhiya'an wa na Musa wa ataina Musa alkitaba mun bawa annabi Musa littafi alkitab da yawa ana kiran at-taura da alkitab kamar yadda ake kiran alqur'ani da alkitab zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin wa anzalna ilayka to haka shi ma anan an kira at-taura da suna alkitab sai wal qur'an kuma mun ba annabi Musa alqur'an malamai sun yi magana akan me ake nufi da alfurqan anan waɗansu suka ce Alkur'an ana nufin qur'ani daga kenan a cikin maganar akwai taqdiri da za a yi sai zama wata qad ataina musa alkitaba wa ataina muhammadu lilfurqan shine taqdirin mun ba annabi musa littafi shine at-taura mun ba kuma manzon Allah annabi Muhammad al-Qur'an shine al-Qur'ani suka ce saboda al-Qur'ani shine ake kiran shi da suna al-Qur'an kamar yadda Allah ya ce tabarakal ladhi nazzala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna lil nadira waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da kitab Alkur'an shi ne dai alkitab ɗin da aka faɗa a ayar ma'ana an maimaita alkitab ɗin ne wala qad atayna musa alkitaba wal kitaba mun bashi littafi kuma mun shi littafi shine dai a tauran da ake magana kai. sai zama kamar maimaita lafazin maimaita sunan abin yi, da wani lafazin daban ba da lafazin farko ba da lafazin farko an yi amfani da lafazin kitab a lafazi na biyu an yi amfani da lafazin alfurfan amma duk abu ɗaya ake nufi suka ce shi ne abin da ake nufi da alfurfan a nan waɗansu malamai kuma suka ce alfurfan shi ne tsagewar ruwa ɗin da aka yi tsaga ruwa da aka yi musu aka raba gidan ya kece gida biyu suka ce wannan shi ne alfurfan ɗin da aka wannan tuni ne akan waccan ni'imar da ta gabata wa iz faraqna bikum bahra suka ce to al ɗin din shine mun ba annabi Musa littafi na at-taura kuma mun ba shi tsagewar ruwa domin ku wuce ta ciki waɗansu malamai kuma suka ce al din shine yayewa ta damuwa shine al alfarahu. ko alfaraju min alkar yayewa daga damuwa shine alfurqan kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya ku waɗanda suka yi imani in kuka yi takawa kuka ji tsoron Allah Allah zai sanya muku alfurqan suka ce alfurqan anan shine yaya damuwar kamar yadda Allah ya ce wa Laha, ya ji allahu makhrajan to samun yayewa daga damuwa suka ce wannan shine ne din da haka kenan Allah ya ce alan a bisa wannan ma'anar wala qad na Musa al-kitaba. mun ba annabi Musa littafi wanda shine a taura wal kuma mun ba shi yayewar damuwa ma'ana mun yaye mai damuwa duk wata damuwa da bani Isra'ila za su shiga, sai Allah ya kawo musu mafita da za ta yaye musu wannan damuwar. Shi ne al anan. Amma waɗansu malamai suka ce Al-Qur'an ne, sifa ce ta alkitab kitab Kamar an ce mun ba annabi Musa littafi, kuma shi wannan littafin da muka bashi al-furqan ma'anar furqan shine abin da yake rabi tsakanin gaskiya da ƙarya shi yasa aka kira al-qur'ani da al-furqan saboda yana raba tsakanin gaskiya da ƙarya haka Allah ya kira ranar yakin badar da suna yawmul yawmul furqan ranar da aka rabi tsakanin gaskiya da ƙarya da aka tafi to a nan alkitab ɗin sifar shi shi ne ne littafi ne wanda yake raba tsakanin gaskiya da ƙarya shi ne a taura da aka tafi Alkur'an sifar shi ce wanda wannan shi ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai sun kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce wala qad atayna na al-kitaba wal furqana haƙiƙa mun ba annabi Musa littafi kuma mun ba shi alƙur'an shi ne dai wannan littafin da yake raba tsakanin gaskiya da ƙarya a wannan ayar sai Allah ya kira a tauran da alkitab kuma ya sifanta ta da Alkur'an. suka ce to shi ne abin da Allah yake nufi a nan walaƙad na Musa alkitaba wal qur'ana la'allakum tahtadun Shi ne daidai da wala qad na Musa wa Haruna al-Qur'ana wa dhiya'an a can sai aka lissafa littafin da cewa shine al-Qur'an kuma aka siffanta shi da cewa wa dhiya kuma haske ne shi shi ne dai mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya kuma shi ne haske duka wannan siffa ce ta me siffa ce ta alkitab wanda shine at-taura haka wannan shine kaulin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan shi kuma shine al-imamu ibnu jariri at ya rinjayar akan ma'anar Alkur'an a wannan ayar Allah ya ce ya ba annabi Musa littafi da kuma Qur'an kuma ya ba da littafin ne la'allakum tahtadun don ku shirya. wannan ƙara tabbatarwa ne da cewa shari'a ba a samun ta sai ta hanyar wahayi daga Allah duk wani abu wanda ba wahayi ba to ba zai iya shiryar da mutum zuwa ga hanya madaidaiciya ba shi yasa a can a baya da Allah ya ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa ko a gudaya fa la khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya bi shari'a ta to babu tsoro a gare shi kuma babu bakin ciki da sai Allah anan ya faɗa mana ya saukar da at-taura domin shari'a ta al'umma domin al'umma su san cewa ba a samun shiriya sai da wahayi da abinda Allah ya saukar na wahayi shine wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma shine alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne Allah ya kira da suna wahayi to ba a samun shari'a sai da su duk wanda ya nemi shari'a ta wata hanya wadda ba wahayin Allah ba to wannan Allah zai sake jefa shi cikin fata ne faman ibtagal huda fi ghairihi adallahu Allah kamar yadda aka rawaito daga Aliyu bin Abi Talib yana sifanta alqur'ani to duk wanda ya nemi shiriya ta wata hanya ba shi ba to Allah zai katar da shi haka Allah ya saukar da littafi ne domin al'umma su sami shiriya shine wala qad ataina musal kitaba la'allakum tahtadun sai Allah ya ci gaba da lissafa ni'imomi har ila yau dai da yayi ma su bani Isra'il وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم har ila yau ku tuna lokacin da Annabi Musa ya kira mutanen shi ya ce musu ya qaum ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lallai ku kun zalunci kawunan kun zalunci kanku ta ya kuka zalunci kanku bi ittikhadikumul idl ta yadda kuka riƙi wannan ɗan maraƙin ya zama muku abin bauta kuka bar Allah kuka kama wani abin bauta ba Allah ba don haka ku tubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga wanda yake shine ya ƙage halittar ku ya daidaita ta faqtulu anfusakum da haka ku kashe kawunan ku shine tuban zalikum khairul lakum inda Bari'u. wancan shine mafi alkhairi a gare ku inda bari'ikum a wurin makagin halittar ku ba alaikum sai ya karɓi tubanku sai ya yafe muku inna ku lalle shi bari'ikum din shi Allah da ya kage halittar ku huwa tawwabur rahim shi ne yawan karɓan tuba ne kuma ar-rahim mai jin kai ne ga bayi idan sun tuba zai karɓi dubansu ba wai dako yake yi su yi laifi ya halakar da su ba shi mai karɓar tuba ne kuma mai jin tsayi ne shi da aka in kuka tuba ɗin zai karɓi tubanku kuma zai ji ƙanku a nan an sake maimaita musu wata ni'ima wadda take da alaƙa da abin da suka yi a baya a can baya an faɗi laifin kuma an faɗi ni'imar da aka yi musu Shi ne karɓar tubansu da Allah ya yi ya yafe musu a nan kuma sai aka tuna musu wata ni'imar shi ne ni'imar sifa yadda suka tuba ɗin sifar yadda aka ce su tuba kuma suka tuba Allah ya karɓi tubansu annabi Musa ya kira su da cewa ya ƙauni ya ku mutane nan kamar yadda kowane annabi yake kiran mutanen shi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru haka annabi hudu ya kira mutanen shi annabi salih annabi shu'aib annabi nuhu haka kowane annabi yake kiran mutanen shi kira na girmamawa saboda ya jawo hankalinsa su karɓi abin da yake kira su zuwa gare shi ya ce musu innakum zalamtum anfusakum kun zalunci kanku kamar yadda ya gabata a baya sun matakastumul ijila min ba'dihi wa antum zalimun daga zaluncin anan da suka yi shine bauta ma wani wanda ba Allah ba daga yake ce musu kun zalunci kanku bittiqadikumul ijil ta yadda kuka riki wannan Ɗan baraki dan barakin ma ba na gaske ba na sassaƙawa ba wai ɗan maraƙin gaske suka ɗauka suka bauta ma ba, a'a ɗan maraƙin yin shi aka yi, aka bauta mai. Wane ya fi wauta, da wanda ya ɗauko ɗan maraƙi mai rai ya bauta mai, da wanda ya yi ɗan maraƙi ya sassaƙa ɗan maraƙi ya bauta mai, wane ya fi wauta a ciki, wanda ya sassaƙa. wanda ya sassaƙa ya fi wauta shi ya yi abin da kan shi kuma ya mai da shi Allah gara wancan shi ganin shi ya yi a halicce ba shi ya halicce abin bautan ba a haka ya gan shi da ran shi da lafiyar shi kuma ba shi yake hidimta mai ba shi yake yawo da kan shi ya ci abinci ya sha abin sha wannan ko sai an wanke shi in yayi datti sai an goge daga wannan ya fi wauta a ciki daga Allah ya ce annabi Musa ya faɗa musu sun zalunci kansu da abinda ake nema fatubu ila bari'ikum ku ma makagin halittar albari'u shine wanda ya kage halitta a bisa mafi kamalar cika da cikakkiyar sifa kuma ya tsage ta a lokacin da babu irinta shi ne albari'u kenan albari'u a kastu min alkali akwai alkali mahalicci, akwai kuma albari'u wanda ya ƙirƙira halittar wanda ba a taɓa ganin irinta ba shi ya ƙirƙira abin yayi shi ne albari'u kafin a halicci mutum ɗan adam babu wata halitta irin surar ɗan adam amma Allah ya ƙagi irin wannan halittar ya samar da ita to shine albari'u shi yasa ya bakan shi da cewa huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna daga Musa ya musu wa'azi cewa ku tuba an yi babban laifi wanda yake buƙatar tuba daga ku tuba zuwa ga mahalicinku ya za a yi a tuba shi ne faktulu an kusa ku ku kashe kawunan ku kashe kanku me ake nufi da kashe kai a nan kashe kai zai iya ɗaukan kowa ya kashe kanshi zai iya ɗaukan kuma mu kama kashe junanmu a tsakaninmu zai iya ɗaukan kuma a tara waɗanda suka yi laifin mu kashe su zai iya ɗaukan faƙutulu faƙutulu an kusa ku waɗansu malamai sun ɗauki fakturu an kusa kun a bisa zahire shi, cewa kowa ya kashe kan shi. kowa ya kashe kanshi duk wanda ya yi wannan laifin tuban shi shine ya kashe kanshi amma wannan kaulin kauli ne wanda yake yana da rauni a wurin malaman tafsiri ba wai an umarce su da kashe kansu bane shi yasa al-Imam al-Qurtubi ya nakalto cewa ba a nufin wanda ya laifi ya kashe kanshi da kanshi Ya ce wannan bi ijma'i ahlut ta'wil da ijima'in malaman tafsiri duk da cewa an samu wasu mutane daban wanda suka tafi akan zahirin ayar cewa ana nufin kowa ya kashe kanshi da kanshi ya ce to amma ijima'in malaman tafsiri shine ba ana nufin kowa ya kashe kanshi da kanshi bane a ayar daga da aka ce faktulu anfusakum ba wannan zahirin ake nufi ba waɗansu malamai suka ce to abinda ake nufi ana nufin waɗanda ba su yi wannan bautar gumakan ba su kashe waɗanda suka yi bautar gumakan shi ne faktulu an kusa ku an kira shi da cewa ku kashe kanku ne saboda dukansu al'umma ɗaya ne ‘yan uwan juna ne da ta kashe wasu kashe kai ne gaba ɗaya’ da haka aka ce faktulu an fusa ko kakkashe kawunan kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan abbas al'imamun nasa'i a cikin sunan kubra da al'imamu bin abi hatim a cikin tafsirin shi da abu ya ala a musnad sun rawaito asar daga abdullahi dan abbas wanda yake karfafar wannan ma'anar cewa an sa waɗanda ba su yi bautar ba ne su kashe wanda suka yi bautar Abdullahi ɗan Abbas yake cewa annabi Musa ya ce ma mutanen shi tobo ila bari ikum faqtulu anfusakum daga annabi Musa ya umarce su da umarnin Allah Allah ne ya umarci annabi Musa ya umarci bani Isra'il da su kashe da su kashe kawunansu sai Abdullahi ɗan Abbas ya ce sai waɗanda suka yi wannan bautar gunkin suka zazzauna suka yi zama na al'ihtiba. Zama na al'ihtiba shi ne mutum ya zauna a ƙasa, sannan ya nankwashe ƙafafuwan shi, gwiwoyin shi suna ƙirjin shi. Shi ne al'ihtiba. An gane irin zaman. Mutum ya zauna ya ɗago ƙafafuwan shi, gwiwoyin shi, daidai gwiwoyin shi, suna daidai kirjin shi wannan zaman shine ne al’intima larabawa suna yawan yin wannan zaman idan mutum ya irin zaman sai ya sa zane shi mayafin shi sai ya ɗaure jikin ƙafafuwan shi sai zama kamar ya zauna a wata kujera da ya jingina a jiki ba zai faɗi ba wannan shi ne al’intima ya yace to sai waɗanda suka yi bauta suka yi wannan zaman na al’intima ba. su kuma waɗanda ba su yi bautar ɗan maraƙi ba kowanne ya ɗauki wuƙa suka ɗauki alfanajin irin ƙananan wuƙaƙe ɗin nan suka tsatsaya a kansu da aka sai Allah ya saukar musu da zulma duhu aka ɗauki haske gaba ɗaya wani ma ba zai ga wani balle ya gane shi ba ba zai gane wannan baban shi ne ko ɗan shi ba ne ko kakan shi bane kawai suna nan a zazzaune kuma aka ce la'anar Allah ta tambata akan duk wanda ya warware wannan AC ba ɗin kowa ya zauna a yanda yake kan wanda ya motsa su kuma waɗanda suke tsaye aka ce bismillah su fara aiki a fara kisa daga kowa duk wanda ya ji kawai zai ta soka wuƙa ne kowa ya samu yana so ka wuka kuma ba wanda yake ganin wani ana cikin duhu Allah ya saukar musu da duhu mai tsanani da aka sai ta kashe junansu a wannan yanayin da wannan sifa Abdullahi ɗan Abbas ya ce sai duhu ya yaye a lokacin da duhu ya yaye bayan an riga an yi kata-kata da mutane ya ce an kashe mutum dubu saba'in an kashe mutum dubu saba'in daga cikin wanda suka yi bautar gumaka suka yi bautar wancan ɗan maraƙin da aka kowa ya riga ya mutu kenan aksarinsu wa'yanda kuma haske ya dawo ba a riga an kashe su ba su kuma aka yafe musu shikenan an gama duk wanda bai mutu ba an yafe mai wanda kuma ya mutu aka kashe shi ya yi shahada shikenan Allah ya karɓi tubansu suka ce to wannan shine fatubu ina bari'ikum faqtulu kum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a da ake nufi da faƙutulu an kusa kun shi ne su ɗin a tsakaninsu gaba ɗaya bani isra'il ɗin da waɗanda suka yi da waɗanda ba su yi ba aka saki a cikin duhu aka ce kawai fi ta kisan kawo kowa ya cire makami a yi ta kisa kawai har sai da lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ga dama ya karɓi tubansu ya yafe musu sannan aka yaya wannan duhun sannan aka buɗe gari ya waye kenan waɗanda suka mutu sun riga sun mutu waɗanda kuma ba su mutu ba shi kenan to shi ne Allah yake cewa faktulu an fusakun zalikun khairun lakum inda bari'u da haka wannan shine hanyar tuban da Allah ya ba su Kaka su yi amfani da wannan hanyar su samu tuba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce, Wannan shi ne mafi alfairi a gare ku. Waɗansu malamai suka ce, Ishara ɗin tana komawa ne zuwa ga tuban. Fatubu ila bari'ikum, zalikum khairul lakum, mana taubatukum khairul lafu. tuban nan shine mafi alkhairi gare ku inda bari'u ba alaikum waɗansu malamai kuma suka ce a'a zamirin yana komawa ne zuwa ga alƙasi faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum mana qatlukum anfusukum khairul lakum tace kawunan ku da za ku yi shi ne mafi alkhairi a gare ku duka dai ma'anar tana komawa zuwa abu ɗaya. domin kisan kan shine tuban da aka ce su yi tuban ba zai yiwu ba sai da kisan kan daga zalikun ɗin zai iya komawa zuwa ga tuban zai iya komawa zuwa ga kisan domin kisan ma tuban ne ai tubanmu shine mu nemi gafara Allah mai istighfari su kuma tubansu sai da abin da aka ce su yi tuba da shi Shi ne gashi sun yi laifi ya za su yi tuba ne su kashe kansu a yi wannan zubar jinin shine hanyar da za su iya samun tuba shi yasa aka rawaito daga Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala yake cewa at-taubatu ni'matun min ni'amillah an'amaha ala hadhihi umma ita tuba ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da Allah yayi ma wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yi laifi a tuba shi kenan Allah ya karɓi tuban ya ce to wannan ni'ima ce da ta shafi al'ummar manzan Allah duna gairi hamin al'umam banda wasu al'ummomi wanda ba ita ba sai ce wa kanar taubatu bani isra'ila alƙasi tuban bani isra'ila kisa ne kisa ne tubansu ta wannan ma tunatarwa ne ga ni'imar da Allah ya musu sai ya yafe musu sannan tunatarwa ne ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga wannan babbar ni'imar da Allah ya yi mana Me yi laifi mu tuba kuma Allah maɗaukacin sarki ya karɓi tuban mu ya yafe mana da ka wannan ni'ima ce mai girma wadda muke yin sakaci da ita da ka mutum ya gaggauta tuba ya gaggauta komawa zuwa ga Allah ya nemi gafara Allah dangane da abin da yake aiwatarwa na saban Allah kafin Allah ya rufe mai kofar tuba hanya mai sauƙi babu zubar da jini a ciki babu kisan kai a ciki babu wani aiki mai tsanani da za ka yi kafin Allah ya karɓi tubanka daga a nan Allah ya ce zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine mafi alkhairi a gare ku a wurin mahalicinku Anan ana ta maimaita musu fatubu ila bari'ikum zalikum khairul lakum inda bari'ikum ana faɗa musu mahalicin ku wanda ya tsaki halittar ku saboda a nuna zargi gare su a cikin amfani da wannan lafazin da wannan sunan akwai ƙarin zargi ga bani Isra'il menene zargin a ciki Shi shine bari'ikum ana faɗa musu bari'ikum wanda ya ƙage halittar ku ya halicce ku daga babu ne ya ƙage ku shi ya fi kowa tantanta a bauta mai a kaɗaita shi da bauta amma kuka je kuka ɗauko wani abu wanda bai halicce ku ba kuka bauta mishi wannan zargi ne a kaikaice ake yi gare su Ina abin da suka yi babban kuskure ne ga wanda ya ƙage halittar ku ya tsara ta ya inganta ta wa sawwarakum fa ahsana kun," sannan kuma ku koma kuna bauta wa wani wanda ba shi ba shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa ni tsakanina da mutane da aljanu akwai babban magana akwai babban al'amari aqluqu wa yu'badu ghairi in ya halitta kuma a bauta ma wani wanda ba ni ba akwai babban al'amari tsakanina da su in kage su in halicce su in yi musu komai kuma su je su faɗa su bauta ma wani wanda ba ni ba da ta wannan zargi ne ake musu da cewa ku sani fa akwai bari'ikum akwai wanda yake ku, wanda ya kaje ku ya samar da ku daga babu ya azurta ku wanda shi ya fi kowa tantanta ya zama kuna bauta mai kuna bin dokokin shi amma duk da haka kuka kauce kuka je kuka bauta ma wani wanda ba shi ba zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum sai ya yafe muku idan kuka yi haka din in kuka tuba sai ya yafe muku ko kuma idan kuka kashe kanku sai ya yafe muku duka zamirin yana ɗaukan kowanne shine zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu lalle shi Allah tawwabu ne mai yawan karban tuba a yi yau ya yafe gobe ma a sake yi kuma ya karɓi tuban ya yafe in za ka yi so dubu ka tuna da shi ka karaya ka koma zuwa gare shi kuma zai karɓe ka shine at-tawwab shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin al-hadithul qudsi kaza Allah yake ba mu labari yake cewa idan bawa yayi zunubi yayi sako sai ya tuba zuwa ga Allah sai Allah na tuba ina neman gafararsa Allah zai ce bawana ya yi zunubi kuma ya tuna cewa yana da Allah wanda yake kama mutum da zunubi kuma yake karɓar tuban mutum idan ya tuba da haka sai ya dawo zuwa gare ni ya tuba don haka na yafe mishi haka in ya ƙara yin wani zunubin kuma ya sake tuba Allah zai sake maimaitawa bawana ya yi zunubi kuma ya san yana da Allah wanda yana damar mutum in yi zunubi kuma yana yafe ma mutum in ya tuba kuma ya tuba don haka na tuna yafe mishi na karɓi tuban shi haka in za ka yi so dubu to Allah tawwabu ne zai karɓi tubanka so dubu shi sa Allah maɗaukacin sarki yake cewa a hadisul qudsi Yabna adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira ya kai ɗan adam inda za ka zo min da zunubi wanda ya kai cikin ƙasa gaba ɗaya a zo a tara zunubanka ya zama ƙasa gaba ɗaya ta cika da zunubin ba inda za a sa ko tsinke tun ita ni na to bi shay'an Allah ce kuma ka haɗu da ni babu shirka a cikin aikinka ya ce la'ataituka bi qurabiha magfira ni kuma zan zo maka da gafara cikin ƙasa gwargwadon adadin zunubin zan zo maka da gafara gwargwadon shi ya zama mai kenan zunubin ya ƙare kenan an samu zunubi cikin ƙasa an samu gafara cikin ƙasa wannan gafarar ta tafiyar da zunubi shi yasa Allah yake kiran bayi gaba ɗaya da cewa qul ya ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru zunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce ya ku bayina ba masu imani ba kawai alladina asrafu ala anfusihim wanda suka wuce gona da iri akan kawunan su suka saba ma Allah suka yi zinubi Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ba tsammani daga rahmar Allah kada wani zinubi ya sa ka rinka jin ba za ka tuba a wurin Allah ba kada wani laifi da kai ya rinka jin shedan ya sa ma cewa Allah ba zai taba yafe masa ba Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku ba tsammani daga rahamar Allah me yasa yace inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an saboda Allah yana gafarta zunubi gaba daya shine jami'an duka ba zunubin da baya gafartawa innahu huwal ghafurur rahim domin shi Allah gafuru ne mai gafara ne kuma mai rahama ne mai jin kai ka duk yadda zunubi ya kai to in ka koma zuwa ga Allah Allah ya ga da gaske kake yi tuban gaske kake yi to Allah zai karɓi tubanka kuma zai yafe maka kuma koda ka sake komawa ka yi zunubin ka kuma zuwa ka tuba to Allah zai sake karɓanka ka kuma ya yafe maka balma bawa yana iya yin zunubi ya tuba sanadin wannan tuban da wannan komawa zuwa ga Allah da ya yi darajar shi da ƙimar shi tafi girma a wurin Allah sama da kafin ya yi safan saboda irin tasirin da tuban ya yi a cikin ranshi. shi irin yadda zuciyar shi ta taraya, irin yadda zuciyar shi ta koma da Allah saboda tuba da tuna haduwa da Allah ya akan wannan safan sai ya samu darajar da ada kafin yayi yi safan ma bai samu wannan darajar ba da Allah yana son tuba yana son bawa mai yawan tuba inna Allah yuhibbu tawwabi Allah yana son masu yawan tuba duk wanda yake yawan tuba to Allah yana son shi shi yasa idan kaga ba ka yawan tuba to akwai matsala a cikin al'amarin rayuwarka ɗayan biyu ko dai ba ka jin kai ne saɓan Allah ne wannan kana tsarkake kanka kenan wannan bala'i ne wanda zai jefa ka cikin halaka duniya da lahira ko kuma kana jin kai mai saɓan Allah ne, amma ta yi girman kai dangane da tuba ba ta tuba zuwa ga Allah, to wannan shi ma bala'i ne. Naka duk wanda baya tuba yana cikin haɗari. Ko dai yana tsarkake shi, ko kuma ya yarda yana laifin amma kuma baya tuba. Kowanne a cikin tashin hankali ne. shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa duk inda manzon Allah ya zauna sai ka irga mai sama da so 70 yana maimaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilai. ina neman gafarar ka ina tuba ya Allah yace baya zama a wuri baka irga mai sama da saba'in ba yana tuba yana neman gafara Allah a wani hadisin manzan Allah yake cewa ya ku mutane ku nemi gafara Allah ku tuba zuwa ga Allah domin ni ina neman gafara da tuba zuwa ga Allah so ɗari a wuni so ɗari a wani hadisin aksara min saba'i na marra sama da su saba'in a kullum wannan ana magana ne akan wanda Allah ya ce liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wanda Allah ya yi mai alƙawarin ya gafarta mai wanda zai yi ma in zai yi da wanda yayi in da ma yayi duka Allah ya gafarta mishi amma Allah yana manzo Allah yana cewa yana tuba yana neman gafara sama da su 70 ko so 100 a wuni to ballantana wanda kuma kullum kowace awa sai ya saba ma Allah shi kuma so nawa zai nemi gafara Allah so nawa zai tuba da ka mu Allah at-tawwab ne ar-rahim yana karɓan tuba kuma mai jin kai ne yana jin tambayi in ya ga dama sai ya kare ma haka nan mu gama rayuwar kuma ya tattara kowa ya zuba a wutar jahannama ba kuma wanda ya isa ya ce dan ni amma rahama da jin kai ya aiko manzanni rahama da jin kai ya saukar da littattafai rahama da jin kai kuma ya buɗe ƙofofin tuba ba za a taɓa rufe maka ƙofar tuba ba sai ran da ka fara ganin mala'ikan mutuwa da idanka sannan za a rufe ƙofa kullum tana da damar ka tuba yau din nan kana da damar ka tuba daga duk abin da kai a shekarunka na baya gaba ɗaya kuma Allah ya yafe maka ya wanke ka tas sai dai ka ƙara sabo Ya ta kullum yake kiran yana faɗa mana cewa shi at-tawwabur rahim wannan kuma baya sa mutum yayi sakaci ya dogara da wannan ya ci gaba da abin da ya ga dama baya tuba saboda bai san irin tamun da Allah zai mishi ba shi yasa yake hadawa inna rabbaka la shadidul iqab wa la laghafurur rahim ubangijin ta mai tsananin hukuma ne kuma duk da cewa mai gafara ne mai jin kai daga kaska yadda hukumar shi ta kama ka kullum karin rinka rahamar shi da jin kanshi ta ina ake samun rahamar Allah ta ina ake samun jin kan Allah ka bibiye su ka samu ne abin da za ka yi a rayuwa ka kukuta da ka Allah maɗaukakin sarki ya kira bani Isra'ila da tuba su nemi gafara Allah ta aikata abin da aka ce in an yi za a samu tuba kuma ya faɗa musu wane ne shi Ya ce, in huwa at Tawabu rahim shi a Tawabu ne kuma an Rahimu ne haka yake kira da a karbi a tuba din sannan ya karbi tuban bayi Allah maɗaukacin sarki muke roƙo da ya yafe mana kurakuranmu, ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allah maɗaukacin sarki ya azarta mu tuba cikakken tuba wanda yake kankara zunubai gaba ɗaya ya sa kuma mu haɗu da Allah maɗaukacin sarki lafiya ba tare da datti na zunubi ko saƙo da Allah subhanahu wa ta'ala ba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين